بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na asabar 22 ga watan almuharram a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 20 daidai ga watan 8 a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na ɗari da da hamsin uku. in ba manta ba muna karatu dai cikin kitabul hajj makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babu jawazi rukubi albadanatil muhda liman taja ilaiha haka ne da haka yau za mu tashi babi mai biye masa babu wujubu dawafil wada wa suqutuhu anil ha'idi malai ce babun wannan babi kenan wujubu dawafil wada'i wajibi ne yin dawafin bankwana ga wanda ya je aikin haji ko umra amma wa suqutuhu anil ha'id banda mace mai haila ita mace in tana haila lokacin tafiyar ta yayi ba ta yi dawaful wada'i ba za ta iya tafiya ba tare da ta yi shi ba mu gane bambancin wajibi da rukuni rukuni abin da aikin hajji baya yi sai da shi wajibi abin da matukar ba wani dalili ne ya hana ka kai ba to dole sai ka yi shi da ka shi dawaful wada ba rukuni ba ne cikin aikin hajji ko da shi ko babu shi aikin hajji ya yi amma fa in ba ka da uzuri kamar na mai haila ba ka da hujjar da za ka kiyinsa an fahimci wannan? hadisi mai lamba ta 835 hadisu bin abbas radiyallahu anhu ba hadisun abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda kala ya ce umiran nasu an umarci mutane mutane a nan ana nufin musulmai masu aikin haji kamar yadda mun sha faɗa kalmar nas tana zuwa da ma'ana mai faɗi tana zuwa kuma da ma'ana wacce take takaitacciya wani lokaci za a ce annasu ana nufin kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ya yadda da Allah da ma wanda bai yadda da shi ba an gane ko kamar yadda Allah yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim annasu anan kowa da kowa ake nufi يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الناس أنا قوة دقوة أكينتي يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الناس أنا قوة أكينتي أما الناس أنا أولا حديثي إيا مسلمي أكينتي kuma hakan yakan zo har a ƙur'ani a ce annasu amma ana nufin iya musulmai an gane ko wa iza qila lahum amanu kama aminu kama amanan nasu idan aka ce da kafirai ku yi imani kamar yadda musulmi suka yi imani qalu anu'minu kama amana sufaha kaga aminu kama amanan nas annasu anan ana nufin me musulmi allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga kalmar annasu anan banda musulmi kuma a ciki kafirai kadai ake nufi allazina qala lahum an-nasu sune waɗanda sauran mutane suka ce da su innan nasa kafirai fa kad jama'u lakum sun muku taron dangi fakhshawhum ku tsorace su fazadahum imanan amma wannan kalma a madadin ta sare musu gwiwa sai ta ma kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka kalmar nas wani lokaci tana zuwa da ma'ana kowa da kowa wani lokaci tana zuwa da ma'anar iya musulmi wani lokaci kuma tana zuwa da ma'anar kafirai ma banda musulmai kamar yadda muka buga misali an gane ko to anan abdullahi dan abbas ya ce umiran nasu an umarci mutanen yana nufin musulmai sahabbai da dukkanin wanda zai biyo ta farki irin nasu na sauran 'yan baya masu imani cewa an umarce su waye umarce su annabi amma anan ya saya bai faɗi waye mai umarnin ba amma asali umarni na shari'a yana yi bari na bari na Allah ne shi kuma sai ya wakilta manzon Allah a cikin wasu al'amura ya ce wa ma atakum rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga wannan Allah ne ya arawa annabi sallallahu alaihi wasallama aikinsa na umarni da kuma hani da ka an umarci mutane yana nufin annabi ya umarce su kamar yadda shi ma Allah ya umarce shi ay yakuna akhiru ahadihim bil bait ya zama ƙarshen abin da za su yi a Ka'aba bayan sun gama aikin haji ko umra ko wata buƙatar su ta kai su makka sun gama za su taho ƙarshen abin da za su yi a garin illa annahu khuffifa a shine tawaful wada'i tawafin bankwana a nan an taƙaita zancen a wasu ruwayoyin batan ɗawafin ya zo umiran nasu ayyakuna akhiru ahadihim bil baiti at-tawaf an umarci mutane ya zama ƙarshen abin da za su yi a garin makka in za su batta shine dawafi shi ake kira da dawaful wada dawafin ban ko ba aikin haji ne ya kai ka ko umara ba ko kasuwanci ka je maka ko neman aure ka je don ka gama zancen sai ka biyo ta ka'aba kai dawafi sannan ka taho garin wannan girmamawa ce ga ɗakin haka nan in ka je makka ko me ya kai ka kan ka je yin biyan bukatar taka to ka je ka fara dawafi shi kuma ana kiransa dawaful qudum dawafin zuwa garin makka kan ka je ka gaida kowa je ka ka fara gaida Allah ta hanyar dawafi a cikin Ka'aba an gane ko to haka in za ka yi ban kwana bayan ka yi ban kwana da kowa ya zama Ka'aba ita ce karshen abin da za ka yi ban kwana da shi shi yasa za ku ga idan mutane suka je aikin hajji ko umra motar da za ta ɗauko su ta kawo su a jidda su hau jirgi su koma garuruwan su idan ta ɗauko su daga gidajensu masaukansu na alhazai ka'aba take kai su sai ta jira su sai kowa ya shiga ya yi ɗawafi kowa yana dawowa mota to daga nan ba sake komawa ko ina sai kuma a kawo ka iya port sai kuma ka taho garinku da haka abdullahi dan abbas yake wannan umarni ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam illa annahu khuffifa anil ha'id sai dai an sauƙaƙa wa an sauƙaƙa wa mace mai haila mace in tana haila ba za ta yi wannan tawafin ba saboda shi tawafi daidai yake da sallah sharuɗan sallah su ne sharuɗan tawafi yadda sallah ba ta yiwa sai da tsarki sai da alwala to haka tawafi baya yiwa sai da tsarki sai da alwala to ka ko mai haila ai babu batun tsarki da alwala a tare da ita yadda idan kana sallah ko mai raka'a nawa ce in ka zo ƙarshe saura kirska ce assalamu alaikum in kai tusa alwalarka ta kare sallah ta yi ne ta warware to haka dawaci yake in kai bakwai din nan saura na ƙarshe kirska cika sai alwalar ta warware to ya warware sai dai waɗansu malamai suka ce in ka je ka sake alwala to shi dawaci dorawa ake ba sabuntawa ake ba sabanin ita sallah idan ka alwalarka ta warware a ƙarshe ka ga sun ka dawo sai ka faro daga ina farko farko an gane ko da dace dai mace mai haila an sauƙaƙa mata yin ɗawaful wada'i idan ta gama aikin hajinta ko da jinin al'ada ya zo mata sai lokacin tafiya yayi ba za a tsaya jiranta ba ita ma ba za ta tsaya ba kawai ta taho wata gida wannan ɗawafin na ƙarshe wanda ba ta yi ba an ɗauke mata shi saboda uzurin haila akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu dawafil wada hadisi mai lamba ta 836 hadisu aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin na na aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda annaha qalat tace li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna safiyata binta huyayyin qad hadat na safiya yar huyayyu fa jinin al'ada ya zo mata lokacin da annabi ya je aikin haji da matansa ya tafi to bayan an gama dawaful ifada wanda shine rukunin aikin haji yanzu abin da ya rage shine kawai dawaful wada sai a tafi gida ana shirin tafiya kawai sai na na safiya jinin al'ada ya zo mata ɗaya daga cikin matan annabi to shine aisha take gaya masa Ta ce ya ma'aikin Allah kana ta a taho a tafi fa safiya fa haila take ita ba ta yi dawaful wada'i ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, la'allaha tahbisuna lokacin da Aisha ta ce safiya tana haila annabi ya dauka ba ta yi dawaful ifada ba wanda shi dawaful ifada shine baya yiwa ka bar makka baka yi shi ba in ka je aikin haji matukar ka bar makka baka yi shi ba to aikin hajin ka ya rushe ba wani abu da zaka yi ka gyara shi an gane ko to sai annabi ya ɗauka wannan ɗawafin ne safiya ba ta yi ba to ashe ba shi ba ne na ƙarshen ne ɗawaful wada da haka da aisha ta ce ya aikin allah safiya fa tana al'ada sai ce in ku haka ne za ta tsayar da mu dan ba za mu tafi ba ta yi ba dan in muka tafi ba ta yi ba to babu aikin hajji a gare ta abinda da yawa yau ejen ejen ba su sani ba ko wakilai na mata da ake wakilta su su tafi da mata aikin hajji da ya gama bukatarsa bukin ɗinsa na lokacin tafiya ya yi kawai sai kwaso mata su tauro wata tana al'ada ba ta al'ada ba ruwansa su ma matan saboda gidadanci ko rashin sani ba sa faɗa sai su ja baki su ciro to in kika yi haka kawai hajijiya ki kika kika dawo ba hajjiya ba ce ke an gane ko da haka dolen dole ne waɗanda za su rinka raka mata aikin hajji ya zama suna da ilimi kuma dole ne su kansu matan a ilimantar da su su san irin wannan dan in akwai irin wannan matsalar to kasi nauyin baki su fito su faɗa an gane ko shi yasa ma wasu malamai suke ganin ya halatta gudun irin faruwar haka mace za ta iya zuwa wajen likita ya bata maganin da zai tsaye mata da al'ada har ta hajji ta dawo dan gudun ka a samu wannan matsala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa mata suna cin wata ciyawa in suka ci wannan ciyawar tana dakatar musu da jinin al'ada da ka in lokacin aikin hajji yayi sai su ta cin wannan ciyawar sai zama ba su jinin al'ada ba har ai aikin hajji a gama ballantana a samu irin wannan matsalar domin wata akwai nauyi ba mijinta ba ba komai ba ta zo ta ce masa ina haila wata ba za ta iya ba tana jin nauyi an gane ko saboda ko da ana cewa mijin biza na gaskiya ne ba na biza ba ne da wata bafulatana wai za a tafi aikin haji sai aka haɗa mata su uku sai aka ce to ga mijinku na biza a <laughs> san iyayen fulani sai da aka je za a hau jirgi ta ce to a tsaya gwanda a daddale tun daga nan kan aje can kwana nawa nawa za a rinka yi wai rabon kwana <laughs> ta ɗauka mijin na gaske ne aka ce ai mijin biza <laughs> da haka dai dole ne wanda zai raka mata aikin haji in so samu ne ya zama muharraminsu ne wanda za su iya sakewa su yi magana da shi ko miji kowa ko kani ko uba ko kaka ko wan uba ko kanin uba kaga wannan duk za su iya sakewa su yi magana da shi amma kawai wani mutum daga duniya a ɗauko shi sai a ranar da za ta hau jirgi a ce to ga mijinki nan nabi za a haɗa fasfot ɗinta da nasa a ce ku tafi saboda ka'idar shine aikin haji ba a yi sai da maharrami in dai mace za ta yi aikin haji dole sai da wakili musulunci bai yadda ba mace ta yi tafiyar kwana biyu ɗaya biyu babu maharami a tare da ita saboda kimanta mace da daraja mace ba wai wayewa bane da ci gaba a tura ki hajiya daga Najeriya ki tafi Saudi Arabia ba wayewa bane ko ke kaɗai mijinki ya ce ki zo ki sabe shi a Landan ko a amerika bai kimanta ki ba abu mai kima ba a saka haka yanzu akuyar ka ta ce ki same ni a daura ya za a yi ba dole ku tafi tare ba ka tabbanin filatin ya ce to kura kuma mu haɗa abbatuwa to me yasa ba za ka saki akuyar ka ba ba za ka saki raƙumin ka ba ba za ka saki saniyar ka ba amma ka saki matarka wannan rashin imantawa ne rashin mutuntawa ne amma su da yawa matan sai suka ɗauka a sake su fita wannan walajijin a duniya wai alamar suna da yanci ne su kaza su kaza ba ta aka yi baki da yanci ba ta aka yi yancin ki ma ya fi haka mutuncin ki da rajar ki ya fi haka duk mutumin da kaga yana tafiya da ɗan rakiya escort mai tsaro ya nuna mai menene ne daraja ne amma aka baka kawai ka gara ko ina ka tafi shikenan alama ce ta baka da wata kima baka da wata daraja to da ka iyaye mata su fahimci wannan anza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya bar matarsa ta tafi aikin haji shi kuma ya zauna a gida kai ko jihadi zai tafi wata rana wani mutum ya zo za a tafi jihadi ya shiga sahun sojoji annabi yana hudu ba sai daga hannu ce ya ma'aikin Allah mu alhamdulillah gidan duk mun fito yace me kake nufi yace ni na taho jihadi ita kuma ta tafi aikin hajji yace kai fita ka tafi kan gida je ka raka ta dan barna za ka yi mana kai ka taho ka tare musulunci wani farwa matanka fa kaga an shigo wa musulunci ta bangaren ka ina fata ka wannan to sai annabi ya ce da nana Aisha alam takun bafad ma kunna shin safiya din ba ta yi dawaful ifada tare da ku bane dawafi anan da annabi yake tambaya kai wanda ta yi shine dawaful ifada domin shine mai rukuni daga cikin rukunin aikin haji fa sai matan annabi suka ce bala kwarai ta yi kala sai annabi yace fakhruji ku ce da ita ta fito mu tafi idan kaga ɗawaful wada'i in mace tana haila ba sai ta jira ta yi ba ba sai an jira ta ba kawai sai a ce a taho gida akhrajahu al bukari imam ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul hayd babul mar'atil mar'atu tahidu ba'da al-ifadati babin da yake magana akan ummata tayi al'ada a aikin haji bayan tayi dawaful ifada to babu sauran jira kawai sai ta iya tafiyar ta gida hadisi mai lamba ta 837 hadisu Aisha ta radiyallahu anha hadisin daina na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda kalat tace habat safiyatu lailatan nafri safiya al'ada ta zo mata daren watsewa daga mina rana ta sha uku ga zulhajji ita ake kira da yawmun nafari nafar ana nufin watsewa ana nufin watsewa daga mina alhazai sun gama kwanan mina daga wannan ranar ba wanda zai yi saura kowa zai tafi to shine ake kira da yawmun nafari kamar yadda Allah ce infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillah ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah faqaltum ila al-ardi kaga al-infirar shine motsawa daga waje zuwa wani waje barin wani waje zuwa wani waje to da ranar da alhazai za su bar mina su tafi su dawo makka kowa ya kama shirin komawa gida to a wannan ranar ne safiya al'ada ta zo mata faƙalat sai ta ce ma urani illa habisatakum ina tsammani na fa zan tsayar da ku domin ita ma a tunaninta ba za ta tafi ba har sai ta gama al'ada a makka ta samu tsarki ta yi wanka ta yi alwala ta yi wada ita ma a tunaninta haka ne to amma ba haka bane fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita aqra halqa aqra shaqaqqa halqa askakka kalmomi ne da larabawa suke faɗa ba dan nufin ma'anarsu ba kamar irin taribat a sakilatka ummuka ko ummuki ko wailaka ko wailaki irin kalmomin da muka faɗa a baya na kowane yare za ka samu suna da irin sa, kalma ce asalinta zagi ne amma kuma yau da gobe an canja ma'anarta daga zagi da mummunan nufi ta koma zuwa ga yabo da kyakkyawan manufa kamar da yadda na sha kwatanta muku zagi na shege a wajen bahaushe yau yana iya ɗaukan ma'anar yabo ba zagi ba da aka ce shege ana nufin wanda bai da uba amma yanzu aka ce shegiyar yarinya ana nufin kyakkyawa shegiyar mota ana nufin kyakkyawa ba ana nufin shegen gaye ana nufin wanda ya isa ko to da aka irin waɗannan kalmomi manzo Allah yana faɗa su amma da kyakkyawan ma'anar ba da mummunan ma'anar ba shi yasa wannan kalmar ita kanta asalinta a larabci an gina ta ne don zagi kamar yadda na ci gaya muku kakakka sai ta ce shegen maza zagi take nufi wasa na jika da kaka ko shegiyan mata zagi take nufi a'a wasa na jika da kaka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta matansa yana gaya musu irin waɗannan kalmomin da kyakkyawar ma'ana ba da mummunan ma'ana ba domin ba zai yi annabi ya faɗa da mummunan ma'ana ba yo kai kana zagin bintalo matarka ka gani sai yabo alaba da lada yake kowa ya gaya mai oho <laughs> inda na san sai dai a bashi labari ko Dr. Fuada Abdulbaki ya ce kalmar a ƙara halka ƙalal azhari imam azhari ya faɗa a cikin littafin tahzibul luga ya ce ƙala abu abu ubaidu ya ce ma'ana a ƙara abinda kalmar aqara take nufi asali a larabci ai aqaraha Allah ta'ala Allah ya shaƙe ta ma'ana Allah ya sa wani abu ya shaƙe mata wuya to kaga ai wannan asali mummuna addu'a ce to wannan shine asalin kalmar a larabci wa halqa ita kuma kalmar halqa ma'anarta halaqaha Allah Allah ya aske gashinta ma'ana ya jarabce ta da wata cutar da za ta sa kanta ya zube gashin ya zube kaga wannan ma ai mummuna addu'a ce asali ko قال يعني أقر أقر أقر الله جسدها yana nufin Allah ya soke jikinta ko dai ya sa kaya ta soke ta ko ta taka kusa ko makamancin haka wa asabaha bi waj'in fi halqiha ko Allah ya sa wata cuta mai shaƙe wuya ta kama ta wa qala sahibul muhkami sahibul muhkam yace yuqalu lil mar'a a larabci akan ce da mace aqara halqa ma'anahu aqaraha Allah wa halaqaha an gane ko Allah ya sa wani abu ya same ta wanda zai soki jikinta ko kaya ko kusa ko kibiya ko wani abu mai suka wa halaqaha kuma Allah ya jarabce ta da wani abin da zai shaƙe mata wuya ai halaka sharaha abin nufi Allah ya sa gashin kanta ya zube shine halqa a wani kauli amma wani kaulin suka ce halqa ba haka ake nufi ba kamar yadda zamu ji au asabaha bi wajhin fi halqiha shine Allah ya jarace ta da wata musiba da za ta kama mata wuya qala fa aqra ha huna daka imamu al-azhari yace ko kuma dr fa'ad abdulbaki yace kenan kalmar aqra anan masdarun ne ka da'awa masdari ne kamar kalmar da'awa aqra an gane ko ala wazani fa'ala yace waqila ma'anahu a wani kaulin an ce ma'anarsa Ta'akiru qaumaha wa tahliquhum bi shu'umiha ma'ana in aka gaya wa mace haka kamar ta ake Allah ya sa ta zama sanadin soke ƴan uwanta kuma sanadin aske musu gashin kai ma'ana wata musiba ta fada wa mutanenta ta sanadiyarta kamar haka ake nufi shine asalin kalmar illa rabawa suka faɗe ta a lokacin da suke maguzawansu Waƙila, a wani ƙaunin aka ce ma'anahu abinda kalmar take nufi ja'alaha Allahu akhiran Allah ya sa ta ta zama bakarariya juyar da ba ta haihuwa domin shi ma yana daga cikin ma'anar akaru qala anna yakunu li gulamun wa kanat imra'atun eh, minni qala anna yakunu li waladun wa qad balagani al-kibar wa imra'ati akirun akirun ana nufin wacce ba ta haihuwa bakarariya to da haka idan ka ce da mace a ƙara Allah ya mai da ke juya ki daina haihuwa a wata fassara suka ce wannan shine ma'anar kalmar to kaga anan ma ai mummunan ma'ana ce ko domin haihuwa ai so ce to da haka wani kaulin suka ce ma'anar ta kenan ai la talidu ta zama ba ta haihuwa wa halqa ita kuma kalmar halqa mash'umatun ala ahliha ana nufin ta zama mai mummunan sababi ga iyalanta wadda za ta jawo musu abin da zai zame musu kaito sai ya ce wa ala kulli qaulin ko ma dai menene fassarar da malamai suka yi wa kalmar ta asali fahiya kalimatun kalmomi ne dai kana afluha asalinsu ma zakarnahu shine abin da muka ambata asalinsu mummunan ma'ana ce mummunan addu'a ce sun tasa'atil arabu fiha to amma daga baya larabawa sai suka faɗaɗa ma'anar kalmomin daga mummunan ma'ana har sai suka dawo ma me suna da kyakkyawan ma'ana suna da kyakkyawan ma'ana fasarat tutliquha sai larabawa suka zamo suna sakak kalmomin su faɗa wala turidu haqiqata ma wudi Allahu awwalan amma ba suna nufin asalin ma'anar kalmomin ba na farko an gane ko yawa yace wa nadhiruhu makamanciyar ire-iren waɗannan kalmomi shine kamar taribat yadaka hannunka za ta taba ƙasa to idan aka ce hannunka ya taba ƙasa ai ba abu ne mai kyau ba asali to amma su kuma Laraba daga baya suka canja ma'anar in aka ce hannunka ya taba ƙasa ana nufin ka arziki saboda me saboda yana daga cikin hanyoyin samun arziki shine aiki na wahala musamman noma wanda shi noma ba yadda za a yi kayi shi ka gama hannunka bai taba ƙasa ba na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kan ya tara to da haka in aka ce hannunka ya taba ƙasa ma'ana Allah ya sa ka zama babban manomi mai kuɗi an gane ko yace wa qatalahu Allah haka nan ma'anar kalmar qatalahu Allah asalin kalmar qatalahu Allah mummunan ma'ana ce tsinuwa ce amma zaka ji annabi yana faɗa wa sahabbai a cikin hadisai qatalaka Allah qatalahumullahu qatalakillahu anan ba zagi annabi yake nufi ba ma'anar mai kyan yake nufi ba yar asalin ba ina fatan fahimci wannan kuma eh, ashja'ahu wa ma ash'arahu da aka yace wallahu a'lamu to da ka dai wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kaga idan mutum ba karanta maganganun malamai ba game da irin waɗannan kalmomin kamus ya bude ya yi karatu sai ce an ce annabi ya zagi matarsa yanzu kai za ka zagi matarka to saboda matsala biyu ke ta hadu, ga taɓin kai ga kuma duba dictionary ba a karatu a wajen malamai Allah ya sa mu gane saboda in lafiyar mutum kalau kai baka zagi matarka ba sai kai tsammanin annabi zai zagi matarsa Allah ya ce wa innaka ala khuluqin azim kuma ya tabbata annabin ya faɗa amma kai ne baka san yaran ba karatun da ka kai malam buɗe mana littafi ne kai ba gaban malamai ka zauna suka karantar da kai ba da gaban malamai ka zauna suka karantar da kai sai an gaya maka ga yadda abin yake yanzu kai ne ka zo garin hausawa sai ka ji wani ya ce ai na ga wata shegiyar yarinya sai ka koma ka ce suna zagin 'ya'yansu saboda kai ba ɗan garin bane kuma baka koyi yaran ba wannan shine karan example da ya kamata mutane su gane akan waɗanda suke wa hadisan annabi karan hawan kawara ku je ku karanta a wajen malamai amma a ce duniya gaba ɗaya malamai su fassara abu da kyakkyawan ma'ana sai kai kaɗai ka zo ka ce ba haka ba ne kafi su hankali ne kafi su ilimi kafi su san annabi yanzu duk sai mu rushe malaman duniya mace duk makiya annabi ne mu zagi buhari mu zagi musulun mu ce makiyin annabi ne saboda kai bayan kai kana da fayil a da wana su kuma lafiyar su lau wannan ita ce maganar da dole mu faɗa ko ba sa son a faɗa musu ko ba kwa san a faɗa muku wannan ita ce magana gaskiya ku fahimce ta da kyau manzo Allah ne shaida yake la tattami ummati ala balala ba yadda zai al'umma ta su haɗu akan bata kuma a wani asar din yace ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun duk abin da musulmi suke masa kallon mai kyau to a wajen Allah ma haka yake ana nufin musulmi na farko da wanda suka bi su. domin duk waɗannan hadisan sun faru ne lokacin da a duniya ba musulmi sai sahabbai da haka da su ake dan kada wani ya zo ya ce to ai su ma musulmi ne to a lokacin ba da su ake ba dan babu su Allah ko baya magana da wanda babu shi yana magana ne da wanda yake nan ba Allah ba kai kanka in aka zo aka same ka a fili kana ta hayaniya kana magana ba kowa ka zama wa to kai tsammani Allah zai haka ba a magana da wanda babu shi duk ayar qur'anin da tace ya ayyuhal ladzina amanu tana nufin da sahabbai dan su ne a lokacin allazina amanu duk ayar da tace ya ayyuhal ladzina kafaru tana nufin kafiran wannan lokacin duk da bata takaita akan su ba amma dai su ne asali da ka imanin ka baya zama imani sai ya dace da na irin wa'ancan kamar yadda kana zama kafuri ne in ka zama irin wa'ancan domin duk da su Allah ya buga sample in yace allazina amanu da wa'ancan yake sai wanda ya bi irin su allazina kafaru da wa'ancan yake sai wanda ya bi sawun su haka ya kamata mu fahimci wannan illar karatu ba a wajen malamai ba illar karatu ba a wajen me malamai ba ina fata an fahimci wannan da haka in za ku faɗaka ku faɗaka in za ku gane ku gane akwai lauje a cikin naɗi akwai lauje a cikin naɗi ya za a yi malaman duniya tun daga kan sahabbai har yau su nan wani yayi nan kuma a ce wai shine daidai su sun kauce anya kuwa kuna lissafi daidai kuma kuwa ba kuwa bukata a je a buɗe muku kuma kuna bukata a buɗe muku in ku ba haka ba to ku tsaya ku auna hankalinku dan ina kyauta zaton komin haukan mutum ya faɗi wannan maganar ya kamata ka tara masa a cikin mahaukata dan ya kura babin hauka wallahi a ce dai ka ce wai tun daga kan annabi da sahabbai da tabi'ai ake karanta hadisan nan amma duk kuskure ake fahimta yau kai ne ka zo da kyakkyawar fahimta abba ai ba yi wa Allah adalci ba ma'ana Allah diya ba mutane a bace yau kai zaɓa yau shiryar ta kala rawai ce kai dan uban waye to kai <laughs> Allah ka samu dace da haka waɗannan hadisai da ire-irensu suna nan daidai amma abin da nake faɗa a je a karanta a gaban wa malamai kar ka buɗe littafi ka haɗa da kamus ka ce kamus shi zai fassara ma hadisi kamus ba zai taɓa fassara ma hadisi ba ba zai taɓa fassara ma hadisi ba saboda shi kamus larabci tsantsa yake magana a kai da musulmi da arni duk zai buɗe amma shi ku littattafan hadisai da musulmai suke magana to wannan ku malaman musulunci su za su yi bayani ga abin da annabi yake nufi ga kaza ga kaza dan sahabbansa da ya faɗi maganganun suna gabansa suka tambaye shi ya amsa musu kuma suka fahimci yadda ya faɗi maganar ka taɓa ganin ana zagi ana dariya ayin zagi za ka yi na faɗa cin magani kake yi to sabai duk sun fahimci manzo Allah duk waɗannan maganganun ba zagi ya faɗa ba kuma daman hakan ma'anar take a wajen masu hankali hakan ma'anar take a wajen kamulallin mutane wanda kuma shi manzo Allah shi yafi kowa kamala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a doran kasa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma ba dan yana nufin ma'anarta ba sai dan yana nufin wasa da raha ga matarsa an gane ko da haka yake aqara halka, shaqaqqa askakka an gane ko a dafat yawman nahari to shin ta yi ɗawafi ranar sallah ma'ana ɗawaful ifada kenan wanda shine rukuni ƙila sai aka ce da annabi na'am ta yi ƙala sai ce famfiri taho mu tafi da haka shi wanda ya rage din wanda baki ba na ɗawaful wada'i shi wannan ba sai kin yi ba saboda kina da uzurin jinin haila mu kuma ba sai mun jira ki ba kawai taho mu tafi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babul idlaji min al-muhassabi babun istihbabu dukhulil ka'bati lil hajj wa ghayrihi babin da yake bayani an so ga wanda ya samu iko ko ya je maka da niyyar aikin haji ko waninsa in an bude masa ka'aba ya shiga mustahabi ne amma ba rukuni bane daga cikin rukunin aikin haji inda a ce shiga ka'aba sharaɗi ne daga cikin sharuɗan mai aikin haji sai ya yi aikin hajinsa ya karɓu to da da yawan mutane ba su yi aikin haji ba don ba su shiga ka'aba ba da aka shiga ka'aba ba dole ba ne amma in ka samu dama aka buɗe maka aka ce shiga to shiga domin ƙarin falala ne an gane ko to wannan babi zai magana a kan wannan sawa'an mutum aikin hajji ya je ko ba aikin hajji ya je ba in dai ya samu damar shiga ka'aba to ya shiga amma in baka samu dama ba fa karka ce dole sai ka shiga karka je kai mutsutsu da mutane kar ka ɗauka aikin hajjin ka bai cika ba aikin hajjin ka ya cika domin ba dole sai an shiga ka'aba ba sannan aikin hajji yake mai cika wasalatu fiha kuma an so in an shiga ka'aba ba a yi ta salfi ba a sallah za a yi ko ba haka ba da yin sallah a cikin ta shi ma mustahabi ne wadda'u fi nawahiha kulliha da yin addu'a a dukkanin kusurwoyinta idan Allah ya baka dama ka shiga Ka'aba to ko angles ɗin nan da ka'aba take da shi kusurwa hudu ko ina ta tsaya ka roƙi Allah wannan ma mustahabi ne hadisi mai lamba ta 838 hadisu bilal hadisin bilal ibn rabah alhabashi Allah ya kara masa yadda an abdullahi bin umar wanda abdullahi dan umar ya rawaito daga gare shi shiwa shi bilal din domin sahabbai ijunansu suna karatu a wajen juna idan wani sahabin ya san abin da wani sahabin bai sani ba sai je sanar da shi sai je koya masa bisa ga umarnin Allah fasalu ahlan zikiri in kuntum la ta'lamun kuma su sahabbai da yake masu kwaɗayin ilimi ne ba sa raina babba ko yaro wajen koyon ilimi ko kai yaro ne in ka fi su ilimi za su zo su nema a wajen ka? balantana kuma babba kaga bilalu baki ne dan habasha bawa abdullahi dan umar ba quraishan dangi ne gaba da baya amma ya koyi karatu a wajensa domin bilal ya san wani abin da abdullahi dan umar bai sani ba saboda alfarmar da bilal yake da ita a wajen annabi ta kasantuwarsa ladaninsa shi bilal ladan ne kun san ladan kuma yana cikin wanda suka fi kusa da wa liman to sannan lokacin da manzo Allah ya tsufa bayan Bilal ya nemi masa ladanci kuma shi yake dafawa in zai tsayuwa mai tsawo an gane ko irin yadda makaho yake dafa dan jagora to haka annabi yake dafa bilal in zai yi tsayuwa mai tsawo ya yi hudu ba ko wa'azi to wannan yasa sau da dama in annabi ya je zai shiga wani waje akan shiga da bilal saboda wannan matsayin nasa amma wanda ba shi da irin wannan matsayin to ba zai samu damar shiga irin wannan wajen ba to shi yasa lokacin da annabi zai shiga ka'aba bilalu sai ya samu damar shiga ka'aba saboda annabi ya dafa shi suka shiga tare sauran sahabbai ku sai aka rufe kofa aka ce ka'aba kowa ya shigo saboda in an bar su suka shigo ba za su bar annabi ya abin da yake so ya yi ba cikowar mutane da haka annabi yana shiga da shi da mutum uku kawai sai yake a rufe kofa aka rufe duk abdullahi dan umar ba su shigo ba amma suna waje to shi yasa ana buɗe kofa da annabi ya fita sai suka rinka tambayar bilalu me yayi a ciki to shine ya gaya musu ai ga abin da ya ga abin da ya ga abin da ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka abdullahi dan umar ya ji wannan hadisi ne daga bakin bilalu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dakhala al-ka'aba ya shiga ka'aba wa usama ibn Zaidin da shi da usama dan Zaidu. an gane ko wa bilalun da bilalu wa usman ibn talha Alhajabi da usman dan talha Alhajabi shi usama dan Zaidu dai kowa an san waye hibbu rasulillah ibnu hibbi rasulillah haka ake ce masa masoyin annabi dan masoyin annabi domin babansa zaid ibn harisa annabi yana matukar sansa saboda asali bawan na na khadija ne khadija ce ta je gaida wani kawunta shi kuma yana da bayi sai ya bata zaidu dan harisa ya ce ga wannan bawan ki tafi da shi na baki kyauta kamar kai ne wani ya zo gaishe ka ka bashi akuya ko kaza gidan gona in kai makiyayi ne ko to haka da ake kyautan mutane bayi yadda za a ce ja akuyar nan ka tafi da ita haka za a ce ja mudi ku tafi ba kai ba amma mudi bawa na can wancan lokacin dan kawai mudi ya ce da shi nake to da haka kawai aka ce tafi da wannan bawan an baki to ita kuma Khadija saboda biyayyarta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kai da kaya mallakar wuya ne duk abin da nana Khadija take da shi tana bawa annabi kyauta ta ce yi abin da kake so da shi da haka tana zuwa gida sai ta ce ya ma'aikin Allah ga bawa an bani na baka yi abin da kake so da shi to shi kuma annabi saboda karamcinsa ba a bauta a gidansa ba za ka bambanta tsakanin bayi da 'yan gida ba to wannan riko da annabi ya yi wa usama a zaidu kai zaidu sai sa zaidu yana son annabi ya shaku da shi ana nan ana nan wata rana bakin da suke zuwa gidan annabi sai suka ga zaidu daman asali kamo shi aka yi daga garinsu aka kai shi ba kasuwar bayi aka sayar da shi to wasu daga cin baki sai suka ganshi sai suka tafi garin su suka gaya wa iyayensa suka ce ai ɗanku da kuka rasa mun ganshi a waje kaza gidan wani babansa da ƙanin babansa suka tara duk kadarorin da suka mallaka manya masu kima suka siyar suka taho da kuɗinsu suka zo gidan annabi suka yi sallama da manzo Allah ya fito suka ce to mun ji labarin mu yana gidanka a matsayin bawa to mun zo da kuɗi ko nawa ne ka yanka mana zamu mu fanshi ɗanmu sai annabi ya ce wane ne saboda bayin suna da yawa sai suka ce zai zaidu sunansa sai annabi ya ce to ba matsala ku rike kuɗin ku bari in kirawo shi in ya zaɓe ku ku tafi da ɗanku da haka lokacin da aka kirawo zai zaidu dan harisa ya fito ya ga babansa ya ga kanin babansa manzo Allah ya tambaye shi yace su waye waɗannan ce wannan babana ne wannan kuma kawuna ne ce to ka ji abin da suka zo da shi sun zo ne da nufin in siyar da kai in karɓi kuɗi su tafi da ɗansu amma na ce musu bana buƙatar ko sisinsu, su in kana son iyayenka ku tafi zaidu ya kalli annabi ya kalli baban sai ce a ni na ga wajen zama ni ba inda za ni. iyayen suka yi mamaki ka yadda ka zauna a matsayin bawa akan ka biyo iyayenka ka samu yanci ya ce a nan ba bauta nake ba yancin da nake da shi a nan yafi abin da zan samu a wajen ku to wannan karar da yawa annabi sai annabi ya so shi Allah ma ya so shi shi yasa kafin Allah ya hana a kira wani da sunan da ba na babansa ba da ana kiransa da Zaid ibn Muhammad ne Zaid dan Muhammadu domin Laraba suna da wata al'ada da ake kira da tabanni mai da dan wani naka ka rike dan riko kuma dan nan ya zama kamar dan da ka haifa duk abin da danka da ka haifa zai maka shi ma zai maka duk haramcin da ke tsakaninka da dan da ya haife ka shi ma haka in ka mutu zai gaje ka in ya mutu zaka gaje shi to daga baya sai Allah ya hana wannan daga baya Allah ya hana ubangiji subhanahu wata'ala ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum Allah bai yadda 'ya'yan da ake kiran su da sunanku ku su zama kamar ƴaƴan ku na cikin ba zalikum qaulukum bi afwahikum wannan magana ku kuke faɗarta da bakin ku an gane ko wallahu yaqulul wa huwa yahdi sabil Allah kuma yau yana gaya muku gaskiya kuma yana dora ku akan tabarki madaidaici ud'uhum li abaihim daga yanzu a daina kiran kowane yaro da sunan da ba na ubansa ba a kira shi da sunan ubansa da aka dan kanin ka ne ka ɗauka ka rike kai ka sa shi a makaranta kai kai masa kaciya kar ka bari a kira shi da sunanka a'a a kira shi da sunan babansa domin rufe wata kofa ta waccan al'ada ta maguzawa da kuma ta ƴaƴa su rinka raina iyayensu domin waɗansu sai suka gano to tunda ana haka idan wan babansa ya fi kuɗi sai je makala sunan wan babansa sai cire na ubansa wanda kuma wannan butulci ne in wan babansa wani wani rabin ne shi ko baban ba kowa bane to sai ya rinka jingina kansa zuwa game wan uban uban kuma baya so a jingina masa shi wanda wannan butulci ne gata ne Allah ya maka ya turo ka duniya ta hanyar uba wasu suna nan uban suke nema sun rasa amma kai ai ma har kana wulakantawa yanzu wani in zai rasa duk dukiyar duniya ya san waye ubansa haka yake so to da Allah subhanahu wataala ya hana ba a kiran wani da sunan uban wani kowa a kira shi da sunan ubanka ko matarka ce kar ka yadda a rinka kiranta da sunanka a kira ta da sunan babanta da haka ubangiji ce ud'uhum li aba'ihim ku rinka kiran ƴaƴa da sunan iyayensu huwa aqsatu inda Allah wannan shine daidai a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san sunan uban mutum ba za ku kira shi fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum ku ce dan uwanmu a addini ko ku ce wani maulan wani maula tana nufin yaro ko ubangida ina fata an gane to da ka Allah subhanahu wataala ya hana wannan daga nan sai aka daina cewa Zaid ibn Muhammad aka da ake ce masa Zaid ibn Harisa to kaunar da annabi yake wa Zaidu yasa da annabi zai masa aure sai ya aura masa kuyangar da ya gada a wajen babansa ita cewa Suwaiba Suwaibatul Aslamiya kuma ita ma tana daga cikin wanda suka shayar da annabi to ita annabi ya aura wa Zaidu da suka saboda kaunar da shi annabin yake wa ita ma suwai ba sai hada ta da zaidu da suka tashi haihuwa sai suka haifi usama to duk kaunar da annabi yake wa uban da dan da, uwar sai kuma ta koma kanwa dan to shi eh, zaidu a usama dan zaidu lokaci guda aka yi eh, su da alhassan dan ali dan abi talib jikan annabi ta wajen na fatima sa'ansa ne na haihuwa kamar yadda mun sha faɗa hassan da husaini ba tagwaye ba ne Hassan aka fara haihuwa to lokacin da aka haifi Alhassan a lokacin an haifi Usama dan Zaidu tare annabi yake daukar su ya nemi su wasa kawai da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Kitabu Fada'il sahaba yace annabi yana daukar su ya nemi su yaccafiya irin wasan nan da iyaye suke wa yara a jefa sama a cafe yakan ce Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan yaran biyu ni ma ina son su ina fata an gani to da haka sau da dama abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji akwai zaidu a ciki domin zaidu dan gida ne to shine anan abdullahi dan umar yake bada labari yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba da shi da Usama dan Zaidu sannan kuma da Bilalu shi Bilalu mun faɗi waye ko to sannan da Usman ibn Talha Alhajabi. shi Usman ibn Talha lokacin da aka shiga Ka'abar bai ma musulunta ba kafiri ne to amma me ja aka shiga da shi saboda shi kuma tun iyaye da kakanni gidansu sun gaji riƙe mukullin ka'aba kun san su larabawa tun lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci suna mutunta ka'aba to sai suka rarraba aikin ka'aba wane shi yake kula da mukulli wane shi yake sharewa wane shi yake ba alhazai ruwan sha in an zo aikin haji wane shi yake kaza to wannan ayyukan da suka raba wa kansu sai zama 'ya'yansu sun gada idan babanka shine mai sharan ka'aba in ya mutu ku za ku ci gaba da shara ku 'ya'yansa sai dai in kun sai a ɗauka a bawa saboda sun ɗauki wannan a matsayin daraja ce to shi usmanu ibnu ɗalha babansa shine asalin mai kula da mukullin ka'aba to lokacin da annabi ya zo fatuhu makka shi bai musulunta ba da yana daga cikin sauran kafiran makka da suka gudu suka shiga gida suka kukkulle to da annabi ya zo zai shiga ka'aba annabi bai ce a karya kofar ba sai ce a je a karɓo mukullin daga wajen wanda yake kula da ita shi kuma a lokacin bai musulunta ba da aka je aka kwankwasa masa kofa aka ce buɗe ka bamu mukullin ka'aba annabi zai shiga sai ce ba zan bayar ba to a lokacin cikin wanda annabi ya aika akwai sayyidina ali sai suka kamo shi suka buɗe kofar gidansa suka murɗe shi suka kwato mukullin suna hanyar tahowa za su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka Allah ya ce a mai masa da kayansa domin tuwon girma miyar sanama mutumin da yake kula da mukullin Ka'aba ko baya sallah ya kamata ka girmama shi da shi da mai kula da mukullin sinima fa akwai haɗi to yadda wani zaka ga kana wulakanta shi yazo yana sharar masallaci kare masa kallon banza wani yana nan sharar sinima yake sharar gidan karuwa yake in kana da hankali da mutunci duk mutumin da ya zo sharar masallaci mai mutunci ne a wajenka to shi Allah baya tozarta wanda ya masa hidima kuma duk kankantar abin da kai Allah zai girmama ka duk da ba musulmi bane amma Allah yake tunda ya sanya rike mukullin Ka'aba ya mutunta ta mu kuma za mutunta shi da ka amayar masa da sa, in bai yadda a shiga ba kar a shiga ku kalli fa waye zai shiga Ka'abar annabi ne waye kuma ya hana mukullin kaburi ne amma Allah yake kar a kwata in ba zai bayar ba annabin ya hakura kar a shiga Ka'abar haka take mala'ika jibril ya zo daga saman sammai bakwai kafin a kawo annabi mukullin Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya ce a mayar da amana zuwa ga masu ita wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sayyidina ali suna isowa sun kawo annabi mukulli yace ba zan karba ba kuma yin masa da kayansa Allah ya ce a mayin masa da sa to shi kuma sanadiyar sa kenan suka dawo suka ce masa to ga ka. an ce an fasa shiga sai in ka yadda in baka yadda ba za a shiga ba sai ce to mu je to sanadiyar da yasa aka shiga da shi kenan da aka da ya zo ko shi ya bude aka shiga da shi to kaga bisa ga adalci lokacin da Bilal zai faɗi da wadawa aka shiga Ka'aba sai ya faɗa har da shi duk da a lokacin bai musulunta ba sai daga baya kuma Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da musulunci to da aka yace fa aglaqaha alaihi lokacin da annabi ya shiga ka'abar bayan ya buɗe masa shi kuma ya kulle ƙofar ya tsaya a ƙofar an gane ko wa maka fiha manzo Allah ya a cikin ka'aba ibn umar yace fa sa'altu bilalan hina kharaja sai na tambayi bilal lokacin da suka fito tare da annabi tunda an kulle kofa mu ba mu shiga ba ba mu san me akai ba sai na tambayi bilal nace ma sana'a rasul ma sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam me annabi yayi a cikin ka'aba da ya shiga dan kai ma in ka samu damar shigan ka san me ake yi a ciki domin ba dan wannan tambayar ba da an ka shiga sai dai kai ta salfi ko musamman in kana da iphone irin fitinar da take damun mutane a yau kaga mutum wai ya je aikin yaji, amma shi ta hoto yake wani wai har addu'a abin da yawa wai shege da hauka na ga wani irin waɗannan mutanen masu fayil a dawanau wai ya je safa da marwa yake wai yana hoto wai a can yake tsine wa mutane Allah duk wanda yake kaza Allah ka tsine masa <laughs> yace to dai gashi shaida tana dada fitowa wannan hankali zai wannan yanzu mu kake roƙa ko Allah to Allah yana buƙatar zan zaka roƙe shi zai kai talbi wa zaka nuna wa baka san wannan zai lalata maka mu'amalar da Allah ba yasa kullum muka ce muku kaza kanki da motsi mu mun sani ne wa ma shahidna illa bima alimna fa ma kunna lil ghaibi hafizin kuma inna tsiyura ala ashkaliha taqaw idza kaifa yakunu al murabbi yakunu al murabba irin yadda mai tarbiya yake haka yaransa suke zama idza kana rabbul baiti biddufi dariban fa shi ma tu ahlul baiti kulluhum muraqafu ba yadda za a yi barewa ta gudu ɗanta ya rarrafe ba yadda za a yi malami ya ashar mabiyansa su salati me za su yi su ma ashar za su yi yanzu ku a cikin an taba jin wanda ya ashar saboda me ba ita muke muku a nan ba amma su dan sun yi ashar me abin mamaki a ciki ita suke yi Allah ya za mu dace to da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito sai shi eh, abdullahi dan umar ya tambaye bilalu ne annabi yayi kala sai ce ja'ala amudan an ya farihi manzo Allah da ya shiga Ka'aba ginshiki ɗaya fila ta Ka'aba fila tana Ka'aba tana da filoli guda hudu ne a cikin ta da za a bude maka ita kaga irin wannan durkokin guda hudu take da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa dirka ɗaya a hannunsa na hagu an gane ko wa amudan an yaminihi ɗaya dirka kuma ya sa ta hannunsa na dama ma'ana ya shiga tsakiya kenan wa salafatu a amidatin guda shi uku kuma ra'ahu bayansa wa kana albaytu yawma idhin ala sittati a amida a lokacin da annabi ya shiga ka'abar fila ɗinta guda shida ne to amma ta yi yanzu ne an canja haka waɗansu malamai suka ce yanzu ba haka bane yanzu hudu ne amma a da lokacin da annabi ya shiga guda shida ne to shi yasa sai ya sa ɗaya a dama ɗaya a hagu uku a baya yanzu kaga akwai wani ɗaya kuma a gefe can wanda shi annabi bai shiga tsakiyarsa ba domin uku ne a jere uku a jere in ka shiga tsakiyar ɗaya da ɗaya kaga ka ware ɗaya a gefe to sannan uku za su zama a ka to da manzo Allah ya shiga tsakiya sun masalla sai ya sallah kaga kai ma in ka shiga sai ka samu tsakiyar waɗannan filolin ka shiga kuma sai ka yi ne sai ka yi sallah to haka ake yi yin haka mustahabi ne ga wanda ya samu damar shiga aka raja hul bukari Imamul bukari ya fitar da wannan hadisi wanda shine hadisi na takwas a cikin kitabu sala wanda shi kitabu sala shine kitab na casa'in da babi kai shine kitab na takwas a cikin babi na casa'in da shida wanda shine babu sala bai na sawari fi gairi jama'a hadisi mai lamba ta ɗari takwas da talatin da tara hadisu bin Abbas hadisin abdullahi dan abbas kala yace lamma da kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam albaita yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga dakin Ka'aba shine dakin Allah mai alfarma ko ana ce da Ka'aba baitullahi akan ce da ita kuma albaitu an gane ko innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yasudduna an anil masjidil haram alladhi ja'alnahu sawa'an al-akif fihi wal bad ko akan ce bait akan ce baitullahi akan ce kuma baitul haram an gane ko to da abdullahi dan abu zai yayin da manzo Allah sun sani ya shiga albaita yana nufin baitullahi alharam ka'aba kenan da afi nawahihi kulliha annabi yayi addu'a a dukkan kusurwoyin ka'aba baki daya walam yusalli bai salla ba hatta karaja minhu sai da ya fito to anan cewa bai yi salla ba sai da ya fito ya goge wancan abin da muka faɗa baya bai goge ba domin mun sha faɗa wannan ka'ida ce ku saba da ita a ilimi duk lokacin da sahabi wani ce annabi ya yayi wani ce bai bato wanda ya yi ce an yi magana sai ita ce a bakar ba shi wanda ya ce ba a yi ba bai sani ba ne in ba ka sani ba zaka iya cewa babu amma wanda yake da hujja ya ce akwai ya ka saboda babu daman asali ka faɗa baka zo da sabon abu ba amma akwai shine ilimi ka'ida ce malamai suka dasa ta ilimi idza ta'arada al-musbit wal mumti fal musbit muqaddamun ala al mumti in wani yace babu wani yace akwai to wanda yace akwai shike da hujja na faɗi wannan a wajaje da dama na karatu misali a wajen azumin goman farko na watan zulhaji aisha ta ce annabi bai taba ba hafsa ta ce yana yi to magana ba za mu kama magana hafsa yana yi aisha ba ta sani ba ne haka a wajen magana fitsari a tsaye huzaifa ya ce annabi ya yi aisha tace bai ba magana ba za mu kama huzaifa shi ya ce shi gani ya yi ita kuma bata gani ba asali ta faɗa to wannan ita ce ka'ida a wajen ilimi da haka malamai suka ce abdullahi dan abbas da yace annabi bai sallah a ciki ba bai sani ba ne daman kun ji ai ba a cikin wanda aka shiga da su shi labarin an yi sallah bai zo mai ba to sannan abin da za mu ƙara ilimi da shi a nasa a magana abdullahi dan abbas kenan annabi sallah biyu yayi a ciki yayi kuma aina a waje domin ibn abbas ya tabbatar da ta waje ta ciki ya kore shi kuma bilalu ya tabbatar da ta ciki to kowace tabbatacciya ce bilalu mai gaskiya ne ibn abbas mai gaskiya ne bilalu ya faɗi abin da gani yayi da ido ibn abbas kwa baya nan wanda baya nan aka yi abu zai ba da labari duk abin da zai bayar jita-jita ne kila ne amma wanda ya gani gani ya kori ji laisal khabaru kal muayana gani ya kori ji da aka shi bilal da shi aka shiga ibn abbas ba a shiga da shi ba cewa annabi bai sallah ba ijtihadi yayi ya faɗa amma annabi yayi sallah bilal yana da tabbas zan shi a gaban sa akai da aka babu wanda zaka kare ta a ciki kowa gaskiya yayi shi wancan ya faɗa abin da bai ba bai gani ba idan ka ce ba a yi abu ba dan baka gan shi ba kayi ƙarya kai ba yanzu mutumin da bai zo nan ba sai ce yau ba a yi karatu ba sai mu ce a baka nan dai baka zo ba dai to kaga ai baka yi karya ba saboda kai baka zo ba amma wanda ya zo kamar alaba da lada sai ce an yi ko malam mudan ya ce ai ni na ɗauka ma to ai magana ta kare ba magana ka ja wannan ita ce ka'ida ya kamata mu kula da ita sosai irin waɗannan ka'idojin ne in ba karatu kai a wajen malamai ba za ka san su ba sai ka ɗauka hadisai cin karo suke da juna ka zo kai ta rusa kanka baka sani ba masu ilimi su taimaka dariya kai ta shiririta wawaye kuma su taimaka ihu suna ganin ka zo da sabon ilimi saboda sauna ne kira mana shashasha in ka ga wawa ku taho tare kai ma baka karanta ba su ma basu karanta ba rajaman bilgaibi kuke wani ɗaya ya kashe ɗaya fassara wa katala daudi jaluta ne a wajen masu azin turmi ɗaya dai ya kashe ɗaya amma ba a san wa ya kashe ba wa ilimi ba a yi masa haka ba a yi wa ilimi hawan kawara tafi ka je kai karatu ba aibi ba ne don ka zama ɗan malami in baka karanta ba je ka karanta in an bi salsala kai ma babanka ba gadar karatun ya ba karantawa ya yi don shi ilimi ba a gadarsa yi kawai ake yi in ka kayi kayi in baka yi ba ba baka yi ba ko dan waye kai in baka yi karatu ba kawai baka yi ba amma dole sai ka tsare gidanku ka sha kirɓeɓiyar riga duk zafin gari baka ji ka wahala ka wahalar kuma ka zo ka ɗau littafin da ka gada baka karanta ba da kai shi kasuwar kurmi kai ka siyar ka ci abinci masu karatu ma wanda suke da sha'awar karanta sai su siya in ba za ka iya bajinta ka kai laburare wasu su karanta su samu lada ba da za ka ce dole tun da na gaji littafi a gidanmu ko ana ha maza ha mata sai na fassara shi to ta yaya haka ba za ta yi ba ba za ta yi ba da haka wannan ita ce ka'ida a wajen malamai idan wane ya ce a a wane ya ce e a babin ilimi to ana ɗauka e ne ba a'a ba domin a'a asali ce asali shine babu asali shine ba a yi ba to wanda ya zo ya ce mana ba a yi ba ai daman ba a yi ba ya gawo mana sabon magana to amma wanda ya ce an yi fa shi ya kawo ilimi dole mu saurare shi an gane ko ballantana ka zo har ka fada kana zagin wasu sahabbai ka ce ƙarya suka yi bayan kai ba da kai aka yi abin nan ba fahimta ce baka yi ba sai ka ƙaryata larabawa sun yi gaskiya suka ce al-insanu aduwu ma jahila shi mutum in ya tabar makunya a naɗe ta da hauka mutum in bai san abu ba a ɗabi'arsa sai ce babu sai ce ba a yi ba wanda Allah ya ce bal bi malam yu yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadhalika kazzaba allazina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin dabi'a kafirai ce in ba su san abu ba sai ce karya ne babu ba daidai ba ka sani ka tafi a koya maka ka tafi ka nemi ilimi fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamun amma a sanadiyar sai ka yi karatu alhalin baka karatun ba sai ka karantar alhalin baka cancanta ka karantar ba sai ka zo kai ta zagin malaman duniya kai ta zagin sahabbai kai ta ƙaryata hadisai alhalin sani ne baka yi ba abin da ya fi sauƙi ka tafi ka nemi sani kafin almuru ya yi ma da ka dai abdullahi dan abba zai ce annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi sallah a cikin ka'aba ba saboda me saboda ibn abbas bai sani ba ba a shiga da shi ba amma waɗanda suka sani aka shiga da su su kuma sun ce me an yi to da haka wannan shine magana wacce take a bar kamawa an gane ko shine yake cewa wa walam yusalli ko walam yusalli hatta kharaja minhu annabi bai salla ba a ka'aba sai da ya fito daga ka'aba kharaja raka'a raka'ataini falamma kharaja raka'a raka'ataini yayin da annabi ya fito sai ya salla raka'a biyu fi qubuli alka'aba a daura da ka'aba ma'ana ta bayan kofar ta yasa ta a gaban sa yana mai fuskantar ta wa qala sannan yace hadhihi alqibla nan ita ce alqibla har Allah ya naɗe kasa ba za a canja ba Mana annabi yana magana ne a kan da baitul maqdis shine ka'aba a aka canja to amma yanzu ka'aba har Allah ya tashi duniya ba zai canja alqibla ba kun san da ai ba ka'aba ake kallo ai sallah ba ko ina ake kallo baitul yamma masallacin sham masjidul aqsa to amma daga baya sai Allah ya canja qad nara taqalluba wajhika bis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatr al masjid al haram kuma yace wa ma ja'alna al qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai da haka an canja alƙibla daga baitul maqdis an dawo ka'aba to amma anan annabi yana cewa to daga yanzu ku sani nan ita ce alƙiblar da har a naɗe ƙasa ba za a canja ba shine ma'anar hadhihi alƙibla nan ita ce alƙiblar da Allah ba zai taɓa canja ta ba har a daɗe ƙasa haka malamai suka fassara Aka raja bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu sala babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami ibrahima musalla hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya kai, hadisi na ɗari takwas da arba'in daidai hadisu abdullahi bin abi aufa hadisin abdullahi dan abu aufa Allah ya ƙara musu yadda kale yace i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umara fadafa bil baiti yayi dawafi ga Ka'aba wa salla kalfal maqami raka'ataini yayi salla bayan maqamu Ibrahim raka'a biyu maqamu Ibrahim kamar yadda mun sha fada a baya shine dutsen da Annabi Ibrahim yayi amfani da shi wajen gina Ka'aba lokacin da ginin yayi tsawo ka san idan magini yana gini ginin yayi tsawo dole yana buƙatar tsani ko wani abu da zai taka ya hau ko su kafur ko to lokacin da annabi ibrahim yake gina ka'aba da ginin ya yi tsawo sai ɗansa isma'il ya samu masa wani katon dutse sai yake takawa to wannan dutsen da annabi ibrahim ya gama gina ka'aba yana amfani da shi bayan an gama sai aka zo aka aje dutsen a gefen ka'aba to za ku ga yanzu an yi wani gidan gilas na gwal shi ake kira da makamu ibrahim dutsen to wannan ka'ida shine in kai tawafi ga Ka'aba sau bakwai zaka dawo bayan wannan wajen wannan gilas din wannan dutsen sai kai sallah raka'a biyu da umarnin Allah wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki wajen sallah a daidai inda maqamu ibrahim yake yana nan a gefen Ka'aba ta bayanta saitin ta an gane ko to da ka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah raka'a biyu a wannan waje bayan yayi tawafi da ya je umra kamar yadda abdullahi dan abi aufa ke gaya mana ana Allah ya kara masa yadda yace wa ma'ahu man yasturuhu minan nasi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai masu kare shi daga mutane bodyguard kenan ko sabban da suke tsatsare shi kada a zo a matse shi ko kuma a tunkure shi ko a matsa masa tare da shi akwai irin waɗannan da wa gabanni ko wasu masu alfarma waɗanda mutane na iya tare su ko su turmutsutsu da su in za su shiga taro ba laifi ba ne in an samu masu ne kakkare su ko tsatsare su manzo Allah ane masa wannan sallallahu alaihi wa alihi wa wannan ba girman kai bane tsaro ne ba tsoro ba faqala lahu rajulun sai wani mutum yace da shi shiwa shi Abdullahi dan Abi Aufa lokacin da yake faɗa wannan hadisin sai wani mutum yace da shi adakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin annabi ya shiga ka'aba a wannan lokaci a wannan tafiya a wannan umara fa qala la sai ce a annabi bai shiga ba shi ma anan ba wai yana kora cewa annabi bai taba shiga ka'aba bane duka dan ka gane karka warware wannan hadisin da wancan a'a a zuwan umara annabi bai shiga ka'aba ba a wani zuwa ya shiga ka'aba fatuhu makka a fatuhu makka ne annabi ya shiga ka'aba kuma dalilin shigarsa dan ya tsarkake ka'aba daga gumakan da ke cikinta dan a lokacin akwai gumaka 360 a cikin ka'aba har da gunki mai hoton annabi ibrahim da mai hoton annabi isma'il shi yasa inda za mu karanta kissar da tsawo a hadisai za ku ji annabi ya shiga da sandar kwagiri a hannunsa yana sukan waɗannan gumakan yana rusa su yana wa qul ja'al haqqu wa zahaqa al batil innal kana zahuka sai da ya rusa su gaba ɗaya yana karanta wannan ayat da wannan sandar kwagirin da haka a wannan tafiyar ne annabi ya shiga ka'aba dan wannan sannan kuma ya sallah ya fito amma a wasu tafiye-tafiyen da ya je bai shiga ba kaga wannan yana nuna ba duk tafiya ne in ka je za ka shiga ba sannan a tafiyar aikin hajji ma ba a ita annabi ya shiga ba a tafiyar umara ma ba a ita annabi ya shiga ba kaga kenan shigar baya cikin aikin hajji ko umara amma ko mai aikin hajji ne da umara ya samu damar shiga zai iya shiga amma kar ka ɗauka shigar wani yanki ne na aikin hajjinka ko umararka an fahimci wannan wannan shine abin da ake so a gane qala ya ce a akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 25 shine kitabul hajji babi na 53 shine babu man lam yadkhul kaaba babin da bayani akan cewa idan mutum bai shiga ka'aba ba a aikin haji ko umara shin aikin ko ya samu matsala a'a to tunda mun kawo karshen babi kuma lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah